رحمه الله تعالى وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت لها أيجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله وعن أم سلمة رضي الله عنها حديث حيضها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخليلة ثم قالت في هذه الرواية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وعن أم أطية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى قيل لها الحيض قالت أليس يشهدنا عرفة وكذا وكذا وعنها رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن فقالوا بلى قال فاخرجي وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها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 a yau sha shida ko ga watan jumada sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam kai subhanallah sha 11 ga watan Jumada Saniya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1432 wanda yazo daidai da sha sha hudu ga watan biyar miladiya ta 2011 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar al-hafiz Zainuddin Ahmad ibn Abdul Latif az-Zabidi wanda wannan kuma shi ne darasinmu na nawa 120 da bakwai malam yace wa ha radiyallahu anha anna imra'atan qalat li aisha ko qalat laha atajzi ihdana salataha atajzi ihdana salataha idza tahurat فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله daga Aisha Allah ya kara masa yarda Allah ya kara mata yarda annam ra'atan wata mace qalat laha ta ce mata wato ta ce ita Aisha a tajzi ihdana salataha wannan shine daidai a tajzi ba a tujzi'u ba a tajzi bi fathi ta'i kuma salataha a tajzi ihdana salataha shin ɗayar mu za ta rama sallarta idza hiya tahurat idan ta yi tsarki faqalat sai aisha ta ce a haruriyatun anti ke ba khawarij ce kunna da ina haizu ma annabi sallallahu alaihi wasallama mun kasance muna yin haila tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fala ya'muruna bihi amma baya umartan mu da ramuwar sallah aw qalat ko kuma cewa ta yi fala naf'aluhu ba ma yin ramuwar sallah wannan hadisi duka ashabul kutubus sitta sun fitar da shi kuma dukkaninsu a cikin kitabu tsahara in banda annasa'i shi ne ya fitar da shi a kitabu sau imam bukhari ya kawo shi a ƙarƙashin babin mace mai haila ba za ta rama sallah ko ba a umartanta da ramuwar sallah aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce wata mata take tambayarta take cewa da ita atajzi bi fathi ta'i atajzi ihdana salataha shin dayar mu za ta rama sallarta ma'anar tajzi ai taqdi wato ɗayar mu za ta rama sallarta idza tahurat idan ta tsarkaka wato ta tsarkaka daga haila bayan ta yi wanka shin za ta rama sallolin da suka da ta bari lokacin da take haila sai aisha ta nuna inkarin ta ga wannan tambayar ta ce a haruriyatun anti wato ke ba hawarijiya ce ko kuma ke daga harura daga harura ke harura sunan guri ne wanda khawarij suka tare bayan sun yi wa sayyidina ali tawaye wani guri ne wanda yake kusa da garin kufa a nan suka tare to duk wanda yake cikinsu sai ake kiran shi haruri in mace ce kuma a ce haruriya to an ce wasu daga cikin khawarij suna umartar mace mai haila idan ta gama haila ta yi wanka ta rama sallolin da ta bari an ce wasu daga cikin khawari suna yin wannan sai yasa Aisha take ce ke daga cikin su kika fito ne don ba daga cikin su kika fito ba me yasa zaki rika tambayar mace mai haila in ta yi tsarki za ta rama za ta rama sallah kuma za ta rama ba a wasu ma sun ce su khawari sukan umarce ta ma ta yi sallar a haka wato sukan umarce ta ta yi sallah wa hiya haid don haka wato ta nuna wata inkarin saboda wannan aqida ce ta yan bid'a ba aqida ce ta sunna ba bai kamata a ce kamar ta ita ba ta san wannan hukuncin ba ko kuma tana nufin wannan wato tsauran ra'ayi ne tsauran ra'ayi ne gangana da addini kamar yadda khawarij suke da tsauran ra'ayin addini ta yadda suka kafarta dukkan wani ma wanda bai yarda da su ba suka halatta jininsa to ke ma kina daga cikinsu ne shi yasa kike da wannan tsauran ra'ayi har kike tunanin ko mace ma da take haila ya kamata in ta gama haila duk sallolin da ta bari a yayin da take haila din nan ta lissafa su ta biya wato ta kirawo ta da haruriya ko dai tana nufin kina daga cikinsu domin su suna umartar rama sallah ko kuma a kina daga cikin masu tsauran ra'ayi masu tsanantawa kamar yadda khawarij suke da tsanantawa har ta kai ma tsanantawan nan tasu nasa suna fidda mutane daga cikin addini sannan sai Aisha radiyallahu anha ta gaya mata cewa to mu matan annabi sallallahu alaihi wasallama kunna kunna din tana nufin mu matan annabi sallallahu alaihi wa wasallama nahidu muna yin haila wanda kuma tare muke da annabi sallallahu alaihi wa wasallama tunda mu matansa ne amma bai taɓa yin bai yi mana umarni da cewa za mu rama sallolinmu da muka bari yayin da muke haila ba ko kuma ta ce falana na fa'aluhu ba ma yi dukkan waɗannan lafuzza guda biyu ma'anarsu ɗaya ce ko dai la ya amuru la ko dai ta ce la ya amuru na bihi ko ta ce la na fa'aluhu duk dai ma'ana ɗaya ce annabi baya umarta mu ko kuma a ba ma ramawa duk ma'ana ɗaya ce baya umarta mu dan da a ce ana ramawa da ya umarce mu kuma da a ce ramawar shari'a ce shari'a ta zo da cewa mace in ta bar sallah yayin haila ta rama mu kuma ya zama ba ma ramawa to da ba zai kyale mu ba to tunda har ba ma ramawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba tsawatar mana ba kuma ba a samu wani nassi ko wahayi ya saukar akan cewa matan ka suna abin da bai dace ba suna barin sallah ya kamata ka hana su to wannan ya nuna abin da muke yi daidai ne wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi ikrarin su wato ya bar su akan wannan ya tabbatar da su akan wannan kuma a karin farko ma dai ba zai yiwu idan wato mace tana haila haka kawai ta daina sallah ba in ba shari'a ce ta ce ba mata annabi sallallahu alaihi wasallam haka kawai gashi Allah ya ce su tsaya da sallah wa aqimna salata wa atina zakat ku tsaya da sallah ku ba da zakat kuma a ce sun tsaya da sallah a wani yanayi ba tare da kuma an ce kar su bar sallah a wani lokacin ba in kuma an ce su bar sallah a lokacin kamar yadda ya zo a cikin hadisin da ya gabata da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mata ashe ɗayar ku idan ta ta yi haila ba tana barin sallah ba to idan sun bari saboda shari'a ta ce su bari to haka kawai ba za su kiramawa ba sai in shari'a ta ce ka su rama to tunda har ba su rama ba to shari'a ce ta ce ka su rama imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin sahihinsa amma lafazinsa sai ya zo da cewa sun bala na umaru bil kaza wato a ciki ba taraddudi a ruwayar musulun ba taraddudi sun bala na umaru bil kaza sannan ba a umarta mu da murama a wani lafazin nashi na sayo musulun yana cewa kana na zalika ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa nu'maru bi qada'i as-sawmi wa la nu'maru bi qada'i as-salah mun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama irin wannan wato muna barin wato sallah yayin da muke haila sai a umarce mu da murama sallah a azumi amma ba a umarta mu da murama sallah sai a umarce mu murama azumi amma ba a umarta mu da cewa mu sallah wannan a gurin malaman hadisi duk sanda sahabi ya ce a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama muna kaza to ana daukar shi hadisi ne marfu'i wato kamar ya jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin ne tunda zamanin da annabi yake da yake nan tsakankanin sahabbansa sannan alqur'ani yana sauka wahayi yana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba sahabbai su yi ta yin wani abu wanda ba daidai ba a ce kuma alqur'ani bai hana su ba da wani abu ne ba daidai ba tunda lokacin da wahayi ne yake sauka to alqur'ani zai sauka ya ce abu kaza da ake yi ba daidai ne, kamar yadda aka san dai dabi'ar alqur'ani ya rika sauka a kan wasu ba to da a ce akwai wani abu da ake ba daidai ba kuma wato alkur'ani yana sauka to zai hana wannan abu shi yasa idan sahabi ya ce muna yin kaza to wannan abin yana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su ko akalla ka ce shari'a ta tabbatar da su akan wannan to haka nan idan sahabi ya ce an umarce mu an umarce mu da kaza ko an hana mu kaza in sahabi ne ya amfani da wannan lafazin to kai tsaye ka ɗauka wanda ya umarce su din nan ko ya hana su shine manzo sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin su babu wanda yake ba da umarni da hani dangane da shari'a sai shi shine yake cewa ayi kaza addini ne a bar kaza ba addini bane ko ayi kaza wajibi ne ko musahabi ne a bar kaza haramun ne shi kadai yake da wannan damar yake da wannan hurumin shi yasa idan sahabi ya ce kunna na umaru bi zafi fi ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam to hukuncin sa hukumul marfu wannan shine ra'ayin jamahirul fuqa ah, jamahirul ijma'i ne malamai suka hikaito na cewa mace ba ta rama sallah mace mai haila ba ta rama sallah ba su yi sabani a cikin haka ba malamai da yawa sun hikaito wannan ijma'i akwai imamu zuhuri akwai ahmad akwai isaac rahuya akwai tirmizi akwai ibn jarir akwai ibn munzir da wasu malamai da yawa da za ku kula babu hadisi karara wato wanda lafazin maza Allah ya bayyana a cikin. cewa ya ku mata idan kun yi haila haila ku ta dauke kun yi wanka kada ku rama sallah babu wani lafazi da wannan sigar abinda aka samu wannan hadisin na Aisha da take nuna haka suke a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce to da a ce ana ramawa babu abin da ya kai sallah muhimmanci bayan tauhidi to ba zai kyale su ba su tai su tai irin hakan ba ta rama ba kuma tare da ya musu magana ba to shi yasa imamu zuhri ya aba da ikrima cikin tabi'ai suke cewa qada'ul ha'iz salah bid'ah wato mace ta rika rama sallah bid'a ce wato bid'a ce ta khawarij su suka girgiro ta imamu zuhri yana cewa malamai sun hadu akan cewa mace da take haila idan ta gama ta ba za ta sake sallah ba za ta raba azumi yace wa laysa fi kulli shay'in najidu al-isnad yace ba kowane abu bane muke samun hadisi karara wato dan ya nuna maka wannan matsalar ba hadisi ne karara da lafazin manzo Allah ya bayyana ba amma kuma duk malamai sun yi ijma'i akan wannan in banda khawarij su kadai ne aka hikaito sun saba wanda kuma saba wasu ba ta da ba a izina da ita ba ta da mahalli su kadai ne aka hikaito cewa wasu sun ce saraba wasu sun ce kuma ta yi ma sallah da haila kaga wannan ya saba wa abinda yake gudana a zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin sunan abi dawud akwai wani wata ruwaya daga samura ibn jundub tana cewa kana ya'muru an-nisaa bi qada'i salatil hayd an jingina wa samura samura sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a ruwayar abu dawud a cikin sunan abi dawud an ce ya kasance yana umartan mata su rama sallar da suka bari yayin da suke haila Ga wannan isnadi bai inganta ba wanda za ka gan shi bai inganta zuwa ga samura ba don haka samura bai faɗi wannan ba a cikin kitabu siyam a sahihul bukhari imam bukhari ya ruwaito ruwaya daga abu zinat abu zinat ɗaya daga cikin malaman madina ɗaya daga cikin manyan malaman madina yana daga cikin malaman imam malik imamu darul hijira sunan shi abdullahi ibn zakawan sunan shi abdullahi ibn zakawan abu zinat yana cewa inna sunana wa wuduhal haqqi la ta'ti kaseeran ala khilafin ra'yi wato sunnoni sautari sunnoni da abin da yake hukunce hukunce na gaskiya sautari sukan zo su saba wa ra'ayi fala yajidu almuslimuna buddan min ittiba'iha sannan musulmi kuma babu makawa su yi ma wannan sunnoni da wannan hukunce hukunce biyayya yace min zalika anna alha'iza la taqdi as-sawm taqdi as salah yace yana daga cikin irin waɗannan sunnoni da suke zuwa saɓanin ra'ayi shine mace mai haila takan rama azumi ba ta rama sallah wato watakila da za a bar ka kai hukunci da hankalinka sai ka ce ah to ta rama sallan mana sallah ba ta sun zama a hammu ba daga azumi dan mai ba za ta rama ba sai ta rama azumi to ta rama sallah mana ita ai ita ce a hammu amudud dini ce to sai a ce ta rama abinda bai kai sallah ba shine azumi kun abu rukunan musulunci daga kalmar shahada sai sallah to inda ra'ayi za a ɗauka sai ce to ai sallah ma ya kamata a ce ta rama ba azumi ba to shi a a batun abin yana ganin wannan hukunci ne da musulunci ya zo da shi babu maganar ra'ayi a ciki kamar irin maganar da Ali ibn Abi Talib yake faɗa law kana kana bil ra'i لكان أسفل الخف أولى بالمس من أعلاه ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه yake cewa da a ce da ra'ayi da kai ake addini da ra'ayi ake addini to da sai a shafi saman abin da kasan kufi ba saman ta ba wato da kasa yafi kancanta a shafa ba sama ba yace to amma ba da ra'ayi ake yi ba Na naga annabi sallallahu alaihi wasallam sama yake shafa to ta kila kace inda ake tattaka ya kamata a shafe ba inda ba a takawa ba to amma yace ni haka naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi saboda haka haka ya kamata a yi shine ma'anar maganar Abu Zinad fala yajidu da buddan min ittiba'iha ko da kuwa a tunanin su a hankalin su zasu ga ba haka bane da yawa daga cikin malaman a musulunci sun yi kokarin binciken wato bambanci tsakanin sallah da azumi me yasa aka ce a rama azumi amma aka ce kada a rama sallah wasu daga ciki suka ce saboda ita sallah ta takarraru kulla yawmin wa laila khamsa marrat sau biyar kullum aka wajabta mutum ya yi sallah sannan kuma haila duk wata sai ta zo wa mace a al'ada wanda shi ne galibi al-ghalibu min an-nisa'i annaha tahidu kulla sha sallah dai ga kullum sai an yi sau biyar sannan kuma duk wata galibin mata suna yin jinin al'ada to da an ce mace ta rama sallah da an ce mace ta rama sallah yayin da ta barta lokacin da take da take haila to wannan zai zama akwai wahala saboda lokacin da ta yi tsarki kuma ai akwai wasu sallolin a kanta in ta yi tsarki akwai azahar da za ta suka da la'asar da za ta ci gaba da yin salloli kuma a ce ta rama waɗancan na kwanakin da ta yi ba ta da tsarki ba ta sallah wato ta yi kwana kaddara ta yi kwana hudu biyar ko bakwai ba ta sallah sauraka biyar biyar biyar har sau bakwai din nan sauraka sallah wajen talatin da eh talatin da biyar ko sallah talatin da biyar sannan kuma ba wai an ɗauke mata na na gaba bane bari a ce ai yanzu kawai wanda za ta an kawai ta rama waɗancan shikenan A'a, ana neman ta yi sababbi sannan kuma tsofaffin ma ta biya to da an wahalar da ita kwarai da gaske sabanin azumi azumi sau nawa yake zuwa a shekara sau daya saboda ka gara ma shi ba zai wahala ba yayin da ta da ta wanka sauran watannin da zo wanda ba na ramadan ba kaga ai ba ba azumin wajibi ne akan ta ba shikenan sai ta rama a cikin sabanin sallah ta sallah kullun a cikin ta ake saboda ka babu ranar da ake off babu rana ake hutu a sallah sai yau wannan hutun sallah babu wasu suka ce saboda ita jinsin sallah wato ita jinsin sallah ita kanta sallah a koyaushe akwai tafiya yamin tuhur wato idan ba ta yi sallah a waɗannan kwanakin hailan ba ba ta yi zahar da la'asar da magariba da isha'i ba to wannan asahar da la'asar da magariba da isha'i ai bayan bayan ta yi tsarki ma akwai su dai haka ne akwai azhar akwai la'asar ba wai an daina yin su ba kenan a shekarar sabanin azumi jinsin azumi na ramadan ɗaya ne a shekara in ya wuce ba bai mutuwa zai ba da a ce watan gaba ma za a yi irin azumin watan ma sai a ce ai in ta bar wannan watan gaba ma akwai irin sa shikenan za ta samu za ta samu wannan shi yasa sai aka ce da ita in ta bar sallah nan ta wadatu da wanda za ta yi a cikin kwanakin tsarkinta amma shi azumi da wata ɗaya ne a shekara wata ɗaya ne rak a shekara shi a shekara baya baituwa saboda haka bai kamata a ce ta rika samun giɗi duk shekara a cikin azuminta na ramadan ba ke duk shekara za ta azumci wasu kwanaki ta rasa wasu ko ta rasa uku ko hudu wata ma fiye da haka to kaga sai ya zama a cikin addinin ta akwai na ƙasa sosai to shi yasa shi azumi sai aka ce a abin nan a rama kamar yadda ake umartar wanda ya yi tafiya ko ya rashin lafiya azumi ya rama wani kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra to ita ba mace mai haila fa iddatun min ayyamin ukhra a wannan hadisi a cikinsa za mu ga wannan mata tana tambayar aisha radiyallahu anha matan nan ba a bankaɗo sunanta ba kowa ce an gane ko malamai ba su samu wace mata ba ce saboda a ka'idar musulunci ba ba komai bane ake ake so a san waye musamman ma idan mutum ba dace abin ba inda wani abin yabawa ne to za a so a san mutum dan a yaba masa in addu'a ce a yi masa to amma in abin ba na yabawa ba ne galibi sai ka samu ana ɓoye suna wanda ita ce tarbiyyar musulunci ba a san mutum in yayi laifi a yi ta tereransa a yi ta faɗa ai wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ya yi kaza wannan ba daidai ba ne a ƙa'ida musulunci wanda ya saba wa doka ta musulunci ko kaɗan wanda yake yin wannan mai laifi ne a gurin Allah ko ya sani ko bai sani ba mai laifi ne mutumin da zai rika tayyaran mai laifi yana ya maɗiɗi da shi yana faɗar wane ya yi kaza wane ya yi kaza shi yasa muke cewa abinda ake a wasu kafofin watsa labari bai dace ba bai dace ba a musulunci a musulunci bai dace ba haramun ne mutumin da zai yi laifi wataƙila ma ya shiga hannun hukuma wataƙila ma ya shiga hannun waɗanda za su yi masa horo kuma a rika yaba cikin sa ana faɗa ai wane wane da ke guri kaza an kama shi da irin laifi kaza ba ka tsammanin daga wannan kamun yayi tuba taubatan nasuha kai kuma ka bata masa suna sannan in ka yaɗa shi a da irin wannan siga abun fa ba shi kadai zai shafa ba har ƴaƴansa har ƴan uwansa har danginsa ko ba din ba daɗe sai an ce wani kaza na ku yayi kaza yayi kaza a musulunci yana son saka to ballantana kuma watakila ya zama a cikin ya wannan yaya ta abin akwai yaya ta alƙasha a cikin al'umma mutane na zaman zaman lafiya wani ma bai taba kawowa a ransa cewa abin zai yiwu ba amma sai ake gaya masa ai zai yiwu don ga wani ma ya yi, wani abun kuma ya yakhdashu haya. wato akwai kunya ma a ce ana fadar abin da baki sai ji ana fada dan kaza kaza yayi yayi kaza da tsohuwa yar kaza kaga wannan abu ne wanda bai dace ya a jika samun shi a cikin al'umma ba birgewa ba ce kuma duk wanda yake yin wannan ba karamin zunubi yake dauka ba wallahi wallahi duk waɗanda ya musu wannan suna da haƙƙi a gurin Allah a kanka Allah sai ya tambaye sai Allah ya bi masa haƙƙinsa na'am ya yi laifi ba wai shi ake mai laifi ba kuma galibi za ka samu irin wannan laifin sai ma wani ma har sai an shiga kotu ana ƙoƙarin hukunta mutum amma kuma an zo ana ta shi kan kansa wannan cin mutunci ne shi kansa yau da ake wani ne ya laifi ya ɓoye ko ya gudu ana neman sa a faɗi sunansa a ce ana neman wane wane ya yi laifi shi ba ba lallai a faɗi irin nau'in laifin ba bai zama tilas ba ce duk wanda ya gan shi hukumar 'yan sanda tana neman shi ya yi laifi da haka a taimaka a shi ma ba sai an fito ana faɗin nau'in laifin ba to shi yasa za ka ga hatta a hadisai in wani mutum ya zo ya yi wani abu sai ga galibi ba a san a faɗi sunansa ga annabi in yana yin wa'azi wasu aka ce wasu yi kaza sai ce ma balu mu? me yasa wasu mutane suke kaza kaza kaza ba ya cewa me yasa wani da wani da wani aka ce sun yi kaza to wannan shine musulunci a cikin al'ummar musulmi ya kamata a zama akwai tarbiyya ta musulunci kuma hatta a ka'idar jarida duk abin da yake yakhdushu haya al'am a ka'idar jarida ba a yadda a yi shi ba duk abin da wato akwai rashin kunya ita wannan ya saba al'adar al'ummar wato da ake ciki in aka faɗe shi ana jin cewa ba haka ce to ko a ka'idar aikin jarida ba a su da kai aikin jarida na jama'a kake yi wa jama'an nan kuma tana ɗaukan wannan abun ba haka ce ba a faɗarsa to bai kamata a ce kai kana kana wato zai zama sana'a kashi ne wannan ba to duk da wannan matar ba wani abin kunya ta yi ba tambaya ta yi kuma kana iya cewa tana so ta san hikimar haka din ne ba wai tana inkari ba ne ba wai tana cewa ba ta yarda ba ne ko tana ganin laifi ne a yi hakan a'a ita so take san hikima me yasa wasu malaman suka kokarin binciko hikima kaga wasu saboda za a zama akwai wahalarwa saboda kaza saboda kaza babu laifi ka tambayi hikimar abu in akwai hikimar sai a gaya maka sannan a cikin wani hadisi akwai nuna inkarin wanda yake a cikin ɗabi'arsa ko yanayinsa ko halayyarsa ya yi kamanceceniya da yan bida'a kaga sai take a haruriyatun anti wato cikin maganar nan take a maganar nan take akwai wato ina sansano wani abu na bid'a ya kamata a ce ke kin yi wannan tambayar ba to shi yasa a ka'ida ta sunna ba a san al-mushabaha Mushabaha to ahli bid'a ahli ahwa in yan bid'a suna yin wani abu sai kaga cewa malamai na sunna suna cewa makaruhi ne abu saboda yan bid'a suna yi kaga wannan magana ta ta magana ce da aka san wato ake jin kishinta a gurin khawarij sai ta daka mata tsawa ta nuna mata wannan ba daidai bane a ce ita tana irin wannan magana shi za mu ga wasu daga cikin malamai kamar Imam Ahmad Imam Ahmad Imam Ahlus Sunna da aka tambaye shi akan akan yin wato alfabu talliya sun ya fashe kansa taltal sai ya kawo hadisin da yake sifan sifofin kawari wato suna yin talliya wato yana ishara da cewa wannan sima ce kamar yadda yazo sima simahu tahliq to alama su talle kai su taltal taltal kamar yana nuna cewa to tunda annabi ya ce alama ce ta ta ahlul bid'a to kakai kaka ba wani nasi ya samu karara da ya ce haramun ne kai talliya ba ba ba to amma tunda an samu khawar annabi ya ce khawari suna yi to yi kokari kai kaka kaka kwaikwaye su kaka kwaikwayi su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kwalkwale kansa yayi talliya ba in ba a aikin hajji ba ko abin nan aikin hajji ko umara nan ne ake son a yi kwalkwabo din nan ne yake zama ibada wato sannan wanda hadisi a ciki za mu fahimci in mutum zai maka tambaya da ta'annuci in ka fahimci cewa ta'annuci yake so yayi ba wai tambayar fahimta ba ce tambaya ce ta ƙuri to kana iya kyale shi ba lalle ka ansa masa ba shi yasa Aisha bata ansa mata kai tsaye ba sai da ta tambaye ta wani irin tambaya ce tukunna tambaya ce ta ta'annu kike yi ko tambaya ce ta fahimta sai da ta fahimci cewa tambayar ta ta ba ta ta ba bace ba ta ƙure bace to sannan sai ta ansa masa don haka kana da dama in ka kula cewa wani tambayar da yake maka ta ta ƙure ba wajen ya fahimta bane ba wai dan ya gane bane ba wai dan ban sani bane yana so ya sani to kana iya watsar da shi sannan wani hadisi yana nuna mana har ila yau idan ana neman sanin hukuncin wani abu akan yi ihala zuwa ga abin da yake faruwa a zamanin manzo Allah ce me hukuncin abu kaza sai ka ce to a zamanin manzo Allah dai ba a yi wanda ya isa a zamanin manzo Allah ba a yi ce me hukuncin maulidi da zamanin da Allah ba a yi sannan wannan hadisi yana nuna jinin haila na jasa ne shi yasa ba a yin sallah in ana yana jikin mace haka nan ba ta dawafi najasar jinin haila da jinin biki wannan ijma'i ne malamai duk sun yi ijma'i akan najasatu damil haidi da damil nifasi wanda mun yi wannan bayanin mun yi bayanin a baya kuma najasa ce mughallaza najasa ce mai kauri sosai ba ba karama ba amma duk da haka ana yin afuwa da alamunsa da a ce an sa an wanke shi an kankare an wanke amma alamunsa yana nan a jikin taguwa wannan ba zai cutar ba to sai hadisi na ummu salama wanda take yake cewa an ummi salama radiyallahu anha harithu haiziha wa hiya ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam fil qabila ثم قالت في هذه الرواية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهي صائم wannan hadisi ya gabata mun yi shi da tsawonsa da faɗinsa sa. a babu man samman nifasa haiza ana tunawa wadda tana kwance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ta haila ta zo mata sai ta sulale za ta fita annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi mata magana ya ce ana fiski kin yi haila ne ta ce eh annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kawai ta sa abin nan a jikinta kun zubu ta ci gaba da ta yi zamanta to a cikin wannan riwaya ummu salama take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa sa'im yana yi mata yana sumbatta ta yana azumi imam al-bukhari ya kawo wannan karkashin babu annahu ma al-ha'id fi thiyabiha wato ana iya yin bacci tare da mai haila tana cikin tabbuwarta ta haila wato wannan babu komai dan a nuna musulunci ya saba yahudanci yahudawa ne suke gujewa mai haila ba a zama da ita ba a takuduwa da ita ba a cin abinci da ita ballantana ma har a kwanta da ita a guri guda musulunci ya saba wannan hadisin zai zo maganar abin nan a ciki ya kunshi maganar takbilul ha'izi wato yi mace mai haila a sumbace ta kaga wannan duk ya nuna cewa musulunci ba yana nuna in mace tana haila a guje mata ba a kyamace ta har ma a iya sumbatan ta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa wato ummu salama sannan kuma hadisin ya nuna wato halaccin mutumin da yake azumi ya sumbanci matarsa wanda insha Allah wannan bayanin za mu yi shi idan muka zo kitabu sau kitabu siyam akwai magana akan hukuncin mutum ya sumbanci matarsa yana azumi wannan za mu bashi sai mun je kitabu siyam inda rai da lafiya insha Allah سي hadisin أم عطية yace أم عطية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرج العواتق وذوات القدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ummu atiya Allah kara mata yarda ta ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa takhrujul awatiqu ko kace tukhrajul awatiqu wa zawatul qudur ana fitar da yan mata wa zawatul qudur da waɗanda suke a gida ba a barin su fita wato waɗanda suke ma'abota tsari wal huyya da waɗanda suke haila wal yashhadna al khaira kuma su halarci alkhairi wa da'watul mu'minin da addu'ar mu'mini wa ya'tazilu al-hayyadul musalla kuma mata masu haila su kaura cewa gurin gurin sallah wato musalla kila laha sai aka cewa ummu atiya al masu haila kuma wato kamar ana tambayi har masu haila kuma a fita da su sallar idi فقالت سيتتي أليس يشهدن العرف وكذا وكذا ما سيدا ما سنة حلتا فيلن أرفابا سنة حلتا كذا سنة حلتا كذا ما تتزانا متى أبو بوا لأكي أي أهجي كما دم سهلا سنة أي حكى الإمام الزبيدي هو الحافظ الزبيدي يكاو حديث أتكيشي آه إمام البخاري أتكين آه باب باب شهود الحائد الإيدين ودعوة المسلين ويعتزل المسلّى imam al-bukhari ya kawo shi a ƙarƙashin wannan babin halartar mace mai haila idi wato filin idi ko sallar idi guda biyu sallar idul adha da kuma idul fitri haka nan da halartar mai haila gurin addu'ar musulmi kuma su kaurace wa gurin da yake musalla ne imam al-bukhari ya kawo shi cikakken sa ga yadda yake hadisin ayyub ibnu abi tamimah as-sakhtiyani shi ya ruwaito shi daga hafsa bintu sirin hafsa bintu sirin ita kuma tace kunna namna'u awatiqana an yakhrujna fil aidain hafsa bintu sirin tabi tabi'iya ce wato tana daga cikin malamai tabi'ai mata take cewa mun kasance muna hana 'yan mu fita sallar idi فقدمت امرأة فنزلت قصر bani خلف sai wata mata sai ta zo ta sauka wani babban gida na banu khalaf a cikin basra ko wani babban gida wanda idan baki suka zo ana sauki su a gidan ana kiran shi kasra bani khalaf sai wata mata sai ta zo sai ta sauka wannan gidan bakin fa haddathat an ukhtiha sai ta bada hadisin da ta ji daga wata yar uwarta wa kana zawju ukhtiha ghaza ma'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 12 mijin ita wannan yar uwar tata yayi yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam har yaki 12 wa kanat ukhti ma'a ma'ahu fi ita kuma yar uwar tata ta kasance tare da mijinta a yaki shida wato kuna fahimta ruwaya za ta yanzu umma atiya ce afwan hafsa ce take ba mu labari hafsa bintu sirin take ce mana mu muna hana 'yan matan mu fita sallar idi tana nufin ita kamar ta su malamai mata da sauran malamai a basra cikin ƙasar iraki don wannan kissa tana ba ka labarin abin da yake faruwa a iraki ita 'yan basra ce ta ce muna hana mata yan mata fita sallar idi sai ga wata mata ta zo ta sauka a gidan baki sunan gidan bakin kasar bani kala sai wannan matar da ta ji abin da muke yi sai ta ce ita kuwa ta ji wata ‘yar uwarta ‘yar uwan nan ta tana da miji mijin nan na ‘yar uwarta ya fita yaƙi tare da manzo Allah har sau goma sha biyu ita kuma ‘yar uwar ta ta kasance tare da shi a yaƙe-yaƙen da yake fita guda shida an gane ko ta ce kunna nu dawil kalma in mun fita yaƙin mukan wato mukan kula da mukan sawa masu rauni magani wani kuma alal marza mu rika kula da masu marasa lafiya wato a wurin yakin idan aka jima wani rauni mu mukan samo maganin da za a sa masa mukan kawo sannan mukan yi wato kamar aikin nas fasa'alat ukhti tace sai yar uwata ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce da shi a ala ihdana ba'sun idza lam yakul laha jilbabun alla takhruja akwai laifi ga ɗayan mu na ɗan za'ida ce akwai laifi ga ɗayan mu in ba ta da jilbabi wato malillibi ta fita wato za ta iya fita in fita ta kama ta ko da ba ta da lillibi tana iya ta fita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce litulbisha ukhtaha ko sahibatuha min jilbabiha sai yace yar uwarta ta ba ta aran mayafinta wa li tashhad al khaira wa da'mat dan ta halarci alkhairi da kuma addu'ar musulmi wato lokacin sallar iyi in yazo ma iya fita ko kuma in ba mu da abin da mu yi lullubi ma iya zama kan mu fita muka ce la'in tana nan ba za ida bace akwai laifi idan ba mu fita ba saboda ba mu da lullubin da za mu sa annabi ce yar uwarta ta ba ta aran lullubin ta ta fita dan ta samu halarta addu'a ta musulmi to kaga ta gaya musu kenan ana barin mata su fita ana barin ƴan mata su fita sharadin da aka sa musu shine su yi lullubi wato su fita cikin jilbab cikin hijabi mai kyau kar su fita bayan sun caɓa kwalliya suna ganin ranar idi ci caɓa kwalliya ta wannan haramun su fita cikin hijabi jilbabi kamar za su tafi islamiyya to shi ne hafsa sai ta ce falamma qadimat ummu atiya sa'altuha lokacin da ummu atiya ta kawo mana ziyara basra sai na tambaye ta wannan magana asami ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nace kin ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato kin ji shi yana faɗar wannan magana qalat bi aba na'am wato bi abi huwa wa ummu a duk sanda za ta kira manzo Allah sai ta faɗi wannan magana iyaye na fansa ne ko mahaifi na fansa ne gare shi na'am naji wa kanat la tadhkuruhu illa qalat bi abi tabi'ar ummu atiya duk sanda za ta ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce bi abi abinda take nufi da bi abi wato mahaifi na fansa ne gare shi in wani abu zai taba shi na yarda in bayan da mahaifina ya fanshe shi ya zama fansa gare shi in rasa mahaifina shi ya tsira take cewa sami'tuhu na ji shi yana cewa يخرج العواتق وذوات القدور أو العواتق وذوات القدور والحية وليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتذر الحية المسلى تشي shi yana cewa. mata 'yan mata suna fita ko kuma 'yan mata waɗanda suke tsare a gida wato matan 'yan matan da ma ba iyayensu ba su barin ta ko'ina in sallar idi ta zo suna fita wal da matan da suke haila wal yashhadna al khaira kuma su halarci inda alkhairi yake wa da'watul mu'minina da addu'ar mu'mini wa ya'tazilu al huyyad al musalla mata masu haila su kaurace gurin sallah Hafsa yar uwar ita ce Hafsa bintu Sirin akwai Hafsa bintu Sirin akwai Muhammad ibn Sirin akwai Anas ibn Sirin waɗannan duk ƴaƴan Sirin ne kuma duk malamai ne gida ne mai albarka zurriyatun ba'daha min ba'd al-awatib jam'u atib awatib ita ce yarinya balagaggiya wacce ba ta yi aure ba take budurwa wacce ba ta yi aure ba jilbab kuma ana nufin lullubi abinda mace za ta lullube jikinta bayan ta sa kayan jikinta kuma ta rufa shi a saman kayanta da Allah da alaihinna min jalabibihinna a wannan hadisi za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mata su halarci sallar idi saboda a gurin sallar idi akwai alkhairi wato a wannan taro na sallar idi guri ne da yake da alkhairi to ya kamata su halarci gurin sannan su halarci addu'ar musulmi to ba wannan shine mawdu'in ba wanda zai zo a kitabul salatul idaini maqsudi anan halartar mata masu haila da farko hassa bintu sirin ta nuna kamar abin ba zai yiwu ba mace mai haila ta je ta ce da ita alhuyyat mata masu haila ta ce eh alhuyyat mata masu haila ta gaya masa ta ce alaisa abin da tashhadu arafa wa kaza wa kaza ba suna zuwa arafa ba ba suna zuwa gu kaza ba ba suna zuwa ku kaza ba wato ta rika fadar guraren da mata masu haila aka yadda su je yayin da suke haji suna iya zuwa tsayuwar arfa suna iya zuwa muzdalifa suna iya zuwa gurin jifa duk suna iya zuwa suna iya zaman bina kamar yadda ya zo a hadisi ifa'ali ma yafa'alul hajj ghayra an la tatufi bil bayt ba an yadda duk su yi wannan ba saboda haka za ta iya halarta taron sallar idi ko da ko tana haila domin ita min ahli du'a ce wa zikir za ta iya addu'a za ta iya ambatan Allah saboda haka za ta iya yi da kanta ko za ta halarci gurin da ake yi sai annabi ya ce wa ya'tazil wa ya'tazil al-hayyaz al-musalla mata masu haila su kaurace cewa musalla musallal idaini wurin da ake sallar idi to musallar idai ne masallaci ne ko ba masallaci ba ne wato matsayinsa matsayin masallaci kamar nan ko ko matsayinsa matsayin musalla ne kawai to nan ne malamai suka saba wasu sun ce hukuncin musalla hukuncin masallaci yadda masallaci yake haka musalla yake don haka mace mai haila ba za ta shigo abin nan ba wannan a bisa kaulin da yake cewa mace mai haila haramun ne ta shiga masallaci a bisa wannan kaulin ne ake magana cewa to shi ma wannan musalla masallaci ne don haka ba za ta je gurin da ake haɗuwa a yi sallar ba sai da ta zauna can baya wato can ta kaurace ta zama tana nesa amma dai tana hango tara wannan ra'ayin wasu daga cikin malamai ne wasu kuma suka ce a'a musalla ba masjid ne. saboda haka kawai dai an ce su kaurace ne dan kawai dai a bambance su da matan da ba ta haila amma ba magana ba ce. me to sai an bambance an gane waccan tunda an ganta a can to wannan kuma tunda ba a ganta ba ta ai ba ba bukatar wannan akwai malaman da suka faɗa ka wasu suka ce a'a musalla masallaci yana da hukuncin masallaci amma lokacin da ake sallar lokacin da ba a sallar ba ya da hukuncin masallaci don haka filin idi mace mai haila tutun da ba za su yi sallah ba su su kauce su ba wa masu guri masu sallah guri don a samu sahu ya haɗu da wannan magana ta kama hankali wannan shine hikimar dan ita kanta mace mai haila za ta shiga masallaci za ta shuda za ta ba masallaci ce da akwai sabani ina jin wata rana mun taba yin ishara akan ta kuma mun yi bayanin ta da fadi ban sani ba wani muka ce wasu jumhur suna cewa ba za ta shiga ba wasu suna cewa za ta iya murur za ta iya shiga ta wuce idan akwai wani abu da ake so ta ɗauko a ciki ko ta bayar za ta iya zuwa ta kai so ta abin nan wasu suna ganin zai yiwu wasu suna ga za ta iya zama ma in ta kama ba wani abu kuma yanzu mace mai haila za ta iya itikafi ko ba za ta yi ba za ta yi itikafi amma kada kada ta shigo cikin farfaje masallaci tsaya a waje saboda kar ta jawo hayaniya dan ba sharadin baya daga cikin sharadi na na itikafi sai an yi sai an yi azumi ko ba azumi za a iya itikafi tunda itikafi ne luzumul masjid saboda haka wasu malaman suka ce kawai dai buƙatar da ake yi wato bukatar da ta aka ce su kaurace wa musalla saboda matan da suka zo waɗanda suna da damar yin sallah su samu filin da za su yi sahu su yi sallah kada wasu su zo su cika shi guri su cika guri ko ba sallah za su yi ba ko su yanke sahu nan kaga sahu can kaga ba sahu bayan sahu ko a sahu daya kaga wata a zaune wata a tsaye wata kaga an yanke sahu to su kaurace su koma gefe domin sahu ya cika haka ne wannan ita ce hikima da ta sa to sai hadisi na gaba hadisin ita dai ummu atiya radiyallahu ta'ala anha tace kunna la na'uddu sufrata wal qudrata shay'an mun kasance ba ma lissafa fatsi da baki-baki a matsayin wani abu ummu atiyya din da ina jin a baya mun yi tarjumar ta sunanta nusayba nusayba bintul harith ko bintu ka'ab al-ansariya radiyallahu anha mun yi tarjumar ta a baya ko to babu laifi mu dan kara dai tunatarwa abin da nusayba sunanta ummu atiyya alkunya ta ce an fi saninta da alkunyarta mun ce wasu ce nasiba wasu ce amma nusayba din shine bitasgir بالتسجيل أشهر نسيبة أم فسن تدع الكنية أم عطية ta rawaito hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ta je yaƙe yaƙe bakwai tare da shi ta je yaƙe yaƙe guda bakwai tare da annabi sallallahu alaihi wa arewa masu wato wuraren zaman su ta kula da wuraren zaman su wannan shine hikimar fitar su yi abinci mara lafiya su kula da shi ko kuma wanda ya ji rauni su kula da su wannan shine ne hikimar fitar su ta kasance tana yi wa mata wanka wato mata da suka rasu a zamanin mazala tana musu wanka kusan ta shahara da wannan shi yasa hukunce-hukuncen wanka a wajenta aka ebi da yawa daga wajen umu a aka samu kama musulun mayyiti inda aka koma kitabul jana'iz za a ga umu a tana ta fitowa haka ne har ta kai ibnu abdulbar yana cewa ha aslun fi musulun mayyit da yawa daga cikin sahabbai da malaman tabi'ai a basara sukan zo gurin ta su ji hukunce hukuncen yadda ake wa mamaci mamaci abin nan gawa wanka muhammad ibn sirin da yar uwarsa hafsa ibn sirin sun rawaito hadisai daga daga wajen wannan sahabiya ummu atiyya radiyallahu anha wannan hadisi ta imam bukhari ya fitar da shi a cikin wannan kitabul haid a karkashin babin as-sufratu wal qudratu fi ghairi ayyamil wato jini fatsi fatsi ko baki baki haka amma ba a lokutan wato ba a ranakun haila ba haka nan abu dawud da nasa'i da ibnu maja duk sun fitar da wannan hadisi sun fitar da shi ta hanyar isma'il ibnu ulayya daga ayyub ibnu abi tamima as-sakhtiyani shi kuma daga muhammad ibnu sirin shi kuma daga ummu atiya in ka kula za ka ga isnadin duk mutanen basra ne ismail ibn abi ulayya mutumin basra ne ayyub ibn abi tamimat as-sakhtiyani shi ma mutumin basra ne haka nan ibn sirin shi mutumin basra ne ummu atiya kuma takan saboda haka agunta agunta ya ji hadisi wannan shine isnadin da imamu bukhari ya fitar da hadisin da shi abu dawud ya rawaito wannan hadisi a cikin suran dinsa amma ta hanyar Hammad ibn Salama an qatada an ummul huzayl ummul huzayl ita ce hafsa bint sirin daga hafsa bint sirin ita kuma daga ummi aqiya radiyallahu anha amma lafazin kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da tuhuri shay'an za ku ga akwai ƙarin ba'da tuhuri a ruwayar bukhari wanda suke gaban ku babu ba'da tuhuri kunna la na'uddu as-sufrata wal-qudrata shay'an ba ba ɗaukan jini fatsi-fatsi ko wanda zai fito da kamar dauda-dauda haka ruwan dauda-dauda ba ma ɗaukan shi a matsayin komai amma a ruwayar abu dawud sai ce ba a da tuhuri kaga kenan bayan jini ya yanki bayan jini ya tsaya sai kuma wani jini ya taho fatsi-fatsi ko ku haka zaka gan shi kamar ruwan datti-datti kamar ruwan wanki to wannan la na ba'da tuhuri bayan tsarki kaga akwai bambanci tsakanin kafin tsarki ko kuma lokacin da take yin jinin ko kuma bayan tsarki kaga abu uku ne ruwaya farko bata bambance ba an gane ko ruwaya farko cewa kai kawai la na udda sufrata wal qudrata shay'an kaga zai iya yiwa qabla al haid qabla ayyam al zai iya yiwa fi ayyam al zai iya yiwa ba'da ayyam al haid haka ne duk zai dauka amma ruwayar abu dawud ruwayar abu dawud sai ta zo da ba'da tsuhuri shay'an wannan ruwayar bukhari bai kawo ta ba saboda bukhari bai fitar da hadisan hammad ibn salama ba an gane ko shi hammad ibn salama din yake gudu amma kuma ya yarda da ingancin ruwayar me zai nuna maka ya yarda da ingancin ruwayar babin da ya kulla ai kaga cewa yayi babun السفرة والقدرة wal غير أيام ghairi لكن في غير أيام fi شيء بعد الطهور ده shine ba'da tuhuri bayan tayi wanka ko jinin ya ya tsaya sai kuma ta ga wani jini fatsi kaga wannan fi gairi ayyamin al ne to kaga a babin ya kawo ma'anar hadisin Hammad amma kuma bai koro sanadin ta hanyar Hammad ba sai ya koro shi ta hanyar Ayyub ibnu Abi Tamim as-Sakhtiyani shi kuma daga muhammad ibn sirin shi kuma daga ummi atiya ta daga hafsa ita kuma daga Abuwan ah, muhammad ibn sirin shi kuma daga ummi atiya amma hammad shi sai ruwaito shi daga qatada daga hafsa kun ga wacce ruwaya ta cikin bukhari daga dan uwanta muhammad wannan ruwaya ta cikin abu dawud kuma daga yar uwarsa hafsatu don haka tarjamar da bukari ya yi tana nuna ingancin ruwayar ruwayar abu dawud shi kansa ayyub akwai sabani da aka yi akan ruwayarsa a ruwayar ma'amar ta zo an ibn sirin an ummi atiya an ibn sirin an ummi atiya kamar yadda yake cikin musannaf na abdurrazzaq wanda ibnu majah ya fitar da wannan ruwaya isma'il wanda ne a wannan isma'il ibn abi ulayya shi kuma ya ruwaito shi daga ayyub ya rawaito shi daga ayyub daga muhammad a ah, ibn sirin wa khalafa huma wahid amma arwayar wahid ibn khalid sai rawaito shi daga ayyub daga hafsa to shin ayyub daga hafsa ya ji hadisin ko daga ɗan uwanta muhammad ibn sirin bukhari ya kashi ta hanyar muhammad amma kuma wasu sun kawo shi ta hanyar hafsa kamar ibn majah wasu sun ce ruwayar wahid ita ce tafi daidai amma wannan ba haka bane ruwayar ayyub saboda ayyub ya fi zama sai ka sama da wahab ibn abi khalid to haka hadisin sa zai fi rinjaye kuma wasu suna ganin zai yiwu ya kasance shi ayyub ya ji shi daga ya ji shi daga hafsa ya ji shi daga dan uwanta muhammad ibn sirin hadisin yana cewa kunna la na'uddu kunna mun kasance mu sahabbai dazu muka ga magana akan irin wannan siga cewa hukuncin ta hukumar rafi idan sahabi ya faɗa ya jingina ta zuwa ga zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shine ra'ayin jamahirul muhaddisi domin abin da yake nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya ga wannan kuma ya masu akan haka ya tabbatar da su al-qudra shine al-lawn al-ahmar alladhi yadribu ila as-sawa wato jajajaja wanda yake da baki baki shine kudra. al-kudra baki baki amma ba baki ja ne amma kuma yana karkata zuwa ga launin baki shi yake cewa al Asufura as-sufra kuma al-lawn al-ahmar alladhi yamilu ila al-bayan wato launi ne ja amma kuma yana karkata zuwa ga fari wato fatu-fatu kenan wato kamar dai da kasan ruwan mugunya an san ruwan mugunya ko ruwan ciwo in ciwo ya ruwa za a gan shi ya fito fatsa haka to shine as-sufra tace ba'da tsuhuri arwayar arwayar abin nan kenan ba'da tsuhuri bayan an yi tsarki wato jini ya dauke an ga tsarki ana ganin mace tana ganin tsarki in ma bi qasatin bayda wa in ma bil jufuf wal wato mace tana ganin tsarkinta da ta hanya biyu ko dai ta hanyar alƙasatul bai ba ta yi amfani da auduga wacce za ta sanya idan ta ga ta fitar da audugan nan babu komai a jiki an gane ko to alama cewa ta samu tsarki ko kuma ta wurin ya bushe gaba ɗaya wannan shi ma yana nuna cewa jini ya ɗauke to idan mace ta ga ƙasatul bai ko kuma jinin ya gurin ya bushe gaba ɗaya babu alamar wannan shi to wannan mace ta fita daga daga hailanta to bayan ta fita kuma sai ta ga sai ta ga alkuzra ko ta ga asufra ta ga wannan fatsi-fatsi ko ta ga wannan jini mai kamar jinin abin nan ruwa mai kamar ruwan gunya ko ruwan wanki haka da ci to mai hukuncin sa anan malamai suka yi sabani wasu sun ce ba haila bane sawa'un qabl ko ba'd kafin ta yi haila ko bayan ta yi ta gama ta yi tsarki ba haila ba wasu malamai suka ce a'a in kafin ta yi ta fara haila ta gan shi in fi ayyamin haidi ne to haila ce wato cikin kwanakin da ta saba yin haila amma kuma sai ta ga wannan ruwan ruwan ne mai wannan sifa to ta ɗauke shi a matsayin haila don daman cikin ayyamin haidi in ba cikin ayyamin haidi ne to wannan ba za ba za ka ɗauke shi a haila ba amma in fi ayyamul haid ne za ka ɗauke shi a haila haka nan idan tana cikin haila hailar ba ta yanke ba ba ta tsaya ba wato tana yin kwana bakwai ta yi kwana biyar ko shida sai ta ga kuma jinin ya koma da wannan launi to kaga anan jinin ya fito muttasilan bil haid fi ayyamil haid to nan ma za ta dauke shi a matsayin a matsayin haila amma idan ta riga ta gama wato ta gama kwanakinta kwana hudu take ko biyar ta gama ta yi wanka wataƙila ta ma yi wasu salloli sai kuma wani jini ya fito mai wannan kalar to a nan shi ne abin da aisha take cewa abin da umar asiya take cewa ba ma lissafa shi daga cikin jinin haila saboda wannan ba da tsuhuri amma idan ma alhaidi ne tana cikin yi kuma fi ayyami ha, to kaga ba ba da tsuhuri ne. an gane ko wanda suke ganin al-qudratu was-sufratu ba ba haila bane sawa'un qabla da ba'd wannan sune sune al zahiriyya amma galibin malamai suna cewa idan qabl din ne amma fi ayyami haida to wannan za ta dauke shi a matsayin haila ne idan kuma ba'ad ne abin nan ba'ad ne bayan ta gama ne to wannan ba za ta dauke shi a matsayin haila ba in kuma tare da jinin hailan ne bayan kuma kwanakinta ba su kare ba to wannan ba za ta ɗauke shi a matsayin jinin haila ne za ka maganganu ne na malamai amma dai wannan shi ne a sahul aqwalu fil mas'ala wato a bambance tsakanin ta ganshi fi ayyami haidiha wato ta ganshi a zamanin da take alha al'ada to wannan za ta ɗauke shi haila ne idan kuma ta ganshi bayan tsarki bayan ta yi wanka to wannan ba haila ba saboda haka hadisin ummu atiya nan za ka ɗauke shi akwai hadisin aisha idan ba a manta ba mun karanta shi a baya haka ne mun karanta shi a baya wadda mata suke aiko wa aisha da da kyalle a cikinsa da auduga fihi sufratu min damil haida sai aisha ta ce da su la ta'jalna hatta taraina al-qassata al-bayda sai su aiko mata da auduga a jiki akwai irin wannan jinin fatsi sai ta ce da su kada ku yi gaggawa har sai kun ga alkasatul baiza wato wannan audugar farakal kun fitar da ita babu komai a ciki to kaga in ka ɗauki wannan da aka ce ana aiko mata da auduga akwai fatsa fasa a jiki da kuma nan da aka ce la na'uddu sufrata shay'an kaga sai ka ce to ya zaka ka hada tsakanin hadisan biyu to shi wannan hadisin na Aisha zaka ɗauke shi ne a yayin da matan suke cikin hailan to ba za a dauke shi a matsayin haila ba za a dauke shi a matsayin haila ne har sai sun ga tsarki hadisin ummu atiya kuma bayan sun gama haila sai kuma wannan jinin mai kujira ko mai sufura sai ya fito bayan sun yi tsarki to wannan shine hadisin ummu atiya yake cewa sun kasance ba sa lissafa shi a matsayin komai wannan shine galibin malaman magabata suka tafi a kai galibin aksaru salaf game da ibnu rajab yake faɗa aksaru salaf yawancin magabata akan wannan ra'ayin su cewa idan ra'a sufratan aw qudratan ba'da al-ghusl aw ba'da al-tuhri fa idza tusalli idan dai har ta riga ta yi tsarki sai kuma ta ga wannan yanayin jinin ko yanayin ruwa to ta ci gaba da sallarta cikin wanda aka ruwaito haka a wajen su Aisha akwai Aisha akwai ruwaya da aka ruwaito Aisha ta ce kunna lana na'uddu amma wannan ruwaya ba ta inganta ba ruwayar Abubakar da Huzali kunna Aisha ce take ta kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tsuri shay'an bai inganta daga hadisin Aisha ba ya inganta ne daga hadisin Ummu Abiya an gane ko to amma ana jinginawa Aisha ita ma wannan ana ana jinginawa Sa'id ibn al-Musayyib sayyidut tabi'ina da Aba ibn Abi Rabah da Al-Hasan al-Basri da Ibrahim ibn Zaid nakhai da Muhammad ibn hanafiya Muhammad ibn Ali da sauransu kuma wannan shine abinda zahirin abinda hadisin Aisha yake nunawa ban sani ba akwai lokaci har ma har ma shiga hadisin gaba ko dai dole dai mu saka birki nan. Eh, mun yi awa daya kai a hadisin gaba ya fi ya minti goma to mu haƙura haka nan na zata za mu gama babin nan saboda yawanci maza suna ga kamar ba ruwansu da abin nan amma ya ɗau lokaci to ba da za a yi kai ma wata rana za a tambaye ka a gidanka in ba a tambaye ka yanzu ba nan gaba a yi tambaye ka saboda haka za mu haƙura da sauran abin da ya rage na hadisan a sati mai zuwa bi iznillah sai mu kammala والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على هداه إلى الدين wannan ya ce me yasa imam bukhari ya fitar da hadisan Hamad a cikin littafin sa sahih to ga wanda ku sani Hamad guda biyu ne akwai hammad ibn zaid akwai hammad ibn salama ibn zaid ibn dirham da hammad ibn salama ibn dinar imam al-bukhari ya fitar da hadisan hammad ibn zaid amma bai fitar da hadisan hammad ibn salama ba saboda hammad ibn zaid ya fi ƙarfi ta fuskar wato hifzi da kiyaye hadisi ya fi hammad ibn salama hammad ibn salama yana da yana da kurakurai yana da auham yana da kurakurai sai dai ruwayoyinsa da ya yiwo daga malaminsa sabit ruwayarsa daga sabit ta fi ta kowa ya fi kowa sanin hadisan sabit ga masu zai da ake cewa a'lamun nasi bi hadisi sabit sabit al-gulani a'lamun nasi bi hadisi sabit sune Hamad ibn Salama da kuma Humayd ibn al waɗannan malaman biyu su suka kowa hadisan sabit ibn aslam al-bunani shi yasa zaka ga an ce asbatun nas fi sabit hammad wa hubayb wato waɗanda suka fi kowa fahimtar hadisansa to kuma ana samun wannan ada ban san yanzu ba zaka samu cewa malami a cikin almajiransa sai a samu wani wanda ya kowa sanin wato ilimin wannan malamin cikin almajiran ta yi kuma shi wannan almajiran sun ka tambaye shi ilimin sauran malamai ko bai da mai da komai mai da wata masaniya akai watakila yana da rauni ma a ilimin su amma dai wannan malamin nashi ya kware a kansa to haka ta faru ga sabit abin nan ga Hamad da Humayd Humayd humaid yana da inganci a cikin sauran malamansa amma Hamad ya fi kowa wato inganci a cikin malamin sa sabit ibn Aslam al-Bunani to shi yasa al imam muslim ne ya tashi fitar da hadisan hammad sai ya fito da ya fitar da ruwayar hammad al thabit in ka je ka duba za ka ga yawanci imam muslim hammad al thabit hammad al thabit saboda anan babu magana wato anan ya shine kusan yafi kowa kwarewa da shi da da humayt imam bukhari kuma sai bai kawo kowane irin hadisi ba tunda ya samu wata hadisan da suke a makofinsu an gane ko duk da ibn hibban ibn hibban ya bude wa imam bukhari wuta sosai a cikin littafin sa at da yazo tarjamar hammad irin irin irin ya nuna fusace fusata ya nuna fushinsa ya za a yi ya bar irin su hammad ya ce ba zai fitar da hadisin su ba kuma ya fitar da hadisin irin su Eh, abin nan irin su Ismail ibn Abi Uwais ya fi da hadisi irin su Fulayh ibn Sulaiman irin su waye waye ya kawo wasu wanda ba su kai Hammad din ba akwai ruwa a cikin Bukhari amma kuma wato ya fusata sosai ya yi maganganu masu zafi wannan ya ce magana abu zinat ta cewa shari'a takan zo sabanin hankali wannan ya nuna ingancin shari'a sabanin hankali mun ce abu zinat ya faɗi haka abu zai sabanin ra'ayi yace ra'ayi daban hankali ne ah, na'am shari'a za ta iya saba hankalinka ko hankali na amma ba ta hankalin kowa ba in ta saba hankalinka wani kuma sai ta daidai da hankalinsa <laughs> amma ta saba hankalin kowa ma gaba daya ya sa malamai suka ce shari'a ta kan zo da abin da zai ɗimauta hankali wato ya sa shi cikin ɗiwa ya kasa ganewa amma da za a yi masa bayani kuma sai ya gane an gane ku yawwa da haka ba cewa ya ta saba wa hankali sai ta saba ra'ayi ra'ayi daban kuma abin da za ta ce hankali daban yawancin mutane ya ce idan za su yi sallama sai su ce salamu alaikum to za su samu cikakken ladan sallama to in abinda suka iya kenan ba za ka ce ba za samu cikakken ladan sallama ba eh abinda suka iya sai dai kai in kana kusa ka gyara musu duk da za ka taro wa kanka aiki ba karami ba wanda ya sallama kai ka kira wasu ka ce assalamu alaikum ka taro wa kanka aiki dan wani ma yanzu ce salamu alaikum to musamman kana kana cikin ajamawa dole ne kai takuri da irin wani Eh, ai ya kwatanta ma wanda zai ce salamu alaikum wani sai zai amma ne wani amma ne. ku to kaga wanda yake salamu alaikum ai ya ya ya dauko hanya sosai dan kadan ya rage ya abin nan saboda haka ba za ka ba za ka ce ba zai samu lada ba sai dai ka ce bai iya ba a koya masa wanda ya ce me aqidar Sheikh Mutawalli Sha'rawi Allah ya ji kansa da rahama wanda sha'arawi azhari ne saboda haka irin akidar da ake koyarwa a azhar ita ya karanta da akidar ash'ariya sun san akidar ash'ariya ita ce ash'ariya da maturidiyanci su ne ake koyarwa musamman dai ash'ariyanci shine malaman azhar suke koyarwa shi kuma da azhari ne saboda haka wannan akidar da yake da ita kuma dai kamar da kusan ita akida ash'ariya an samu wasu lokuta kusan ta ba mai ko ina a duniya ta mai ko ida abin ta yi karfi kusan da wuya ka ga malami ba ba ba ashare ba sai yan kaɗan ne wanda aka samu sun fita daga wannan takalidin na ashariyanci saboda haka shi kansa akan wannan najira shi da ashariyanci ce ake tawilin wasu daga cikin sojin Allah tabbatar da wasu a yi tawilin wasu dan Allah ina son a ƙara yin bayani akan shekarun da annabi da Khadija suka yi aure to abin da ya fi shahara a gurin mutane a bakin mutane shine annabi ya aure khadija tana shekara arba'in yana shekara ashirin da biyar wannan shi ya fi shahara amma ruwayar wasidi ce muhammad ibn umar al-wasidi wanda a gurin malaman hadisi masruk ne wato malami ne da aka yi watsi da shi da yawa daga cikin malamai sun tume shi da karya fari hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam mutumin madina ne a ziyarar sai hijira tana da shekara 202 akwai riwayar malamin sa Muhammad ibn Ishaq Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar al-Muttalibi wanda ya zamani ɗaya da Malik shi ya rasu shekara tana da shekara hijira tana 150 to shi ya ruwaito kamar da yake cikin mustadrak na hakim cewa annabi ya auri khadija tana da shekara 27 tana da shekara 27 kaga ta zarar shekara biyu ce kawai wannan malamin muhammad ibn ishaq kusan a zamanin sa ba wanda ya kai shi sanin sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam limamin tabi'ai Muhammad ibn Muslim az-Zuhri ya kasance idan Ibn Ishaq ya zo ya wuce sai ya ce ku ku je ku karbi sirar manzo Allah a gurin wannan yaran. lokacin yana matashi ya ce ku je ku ji sirar manzo Allah a gurin a bakin wannan yaran, a bakin wannan saurayi to a zamanin sa ba wanda ya kai shi sanin sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan kuma zai sirar sa har yanzu ita ce dai mafi girman marji na sira sirar sirar Muhammad ibn Ishaq wanda abin da yayi tahzibin ta ibn Hisham saboda ka ya ba da himmarsa kwarai da gaske akan harkar sira a harkar hukunce hukunce za ga malamai suna raunana hadisinsa a hukunce hukunce wasu su ce a hadisinsa dai hasan ne amma asira hujja ne to shi a sa kamar da yake cikin musadar na hakim 27 a ruwayar waƙidi wanda bai kai shi ba in girma ne wancan ya girme shi shi Muhammad ibn Ishaq ya girma wake sannan idan sanin sira ne har ila yau an sallama masa sama da yadda aka sallama wake din da siraki ne shi ma ba laifi a harkar magazi shi ya rika bin inda annabi ya je ya kyakya ne sai ya je ya rika bin guraren yana tambayar ƴaƴan sahabbai yana tambayar ƴaƴan jikoki jikokin sahabbai yana tambayar su cewa yaya abu kaza ya kuka je a gidanku ana faɗa dangane da yakin badar ina aka ce su babanku sun kaza mai suka yi to saura ka shi wajen wasafta guri a nan ya yi fice alwatsidi wajen ya fusarta wasafta maka yaƙi inda musulmi suka tsaya da inda arna suka tsaya da inda to amma wajen ruwaya shine ake matsala to shi shi ya kawo magana shekara arba'in malaminsa ko malamin malamansa wanda ya fi shi kwarewa a babin kuma sannan hujja ne shi kuma ya kashe kara bakwai. amma sai ta ɗalibin mai raunin ta yadu ta malamin mai ƙarfin kuma sai ba ta yadu ba da haka waccan ruwaya ta fuskar ruwaya waccan ta fi inganci sannan kuma ta fuskar ɗabi'a duk ƴaƴan manzo Allah ita ta haife su wanda a ɗabi'ance mace ta kai shekara arba'in kuma ta zo ta haifi ƴaƴa haka ɗan guda bakwai a ɗabi'a ba suka faruwa ba don ta fara manyanta ta fara girma to amma kace shekarar ta bakwai kaga ba wani abu ne ba mamaki ta zo ta haifi ta haifi waɗannan da haka wannan shi ne abin da ya inganta galibi a harkar tarihi sai kaga ingantaccen ingantaccen ruwa ba ta yaɗu ba wacce ba ta inganta ba kuma ita tafi yawo a bakin mutane ita tafi yaɗuwa me ya kamata mutum ya yi a sunna idan an masa haihuwa abin da ya kamata ya shi ne akika wato ya yi wa ya samo wa yaron da aka haifa ya kawo masa suna mai kyau akwai batun kiran sallah da da kama wannan duk bai inganta ba wasu su ce hudu ba wanda ba ma inda aka ce hudu ba kiran sallah ne ake cewa da ikama kiran sallah a kunnan dama ikama a abin nan sai ya yi mata hudu ba to ba ba wani magana hudu ba to kuma shi ba kiran sallah da ikama bai inganta ba da farko albani ya ya soke abin nan kiran sallah ya tabbatar da ikama daga baya gane a shi ikama ma bata inganta ba ya soke su amma za ka yi za a yi masa addu'a wannan ba wani abu ne kai masa addu'a kamar yadda ake kowane mutum addu'a zama mai albarka kamar da annabi isa yake wa ja'alni mubarakan haitu ba kuntu wa ja'alni mubarakan haitu ba kuntu ya tahnik wato a tauna dabino a sa masa a baki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi motsi da cikin ƴaƴan sahabbai da aka haifa kamar Muhammad ibnu abubakar Bakr wanda wannan tahnik tabarruki ne To ana neman albarka daga yawon manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da ku sani aqidar ahlus sunna an yarda a nemi albarka da wani abu wani bangare na manzo sallallahu alaihi wasallam yawun sa ko kumin sa ko gashin sa ko wani abu wanda ya tabbata a sunna hadisi suna nan baje baje amma banda manzo sallallahu alaihi wasallam ba a ga wani kuma wanda ake tabarruki da shi ba saboda haka ba mu je ba kuma cewa sahabbai bayan kufata annabi suna kaiwa abubakar ko umar ko usman duk da cewa za su ba su albarkar ne amma tabarruki da manzo Allah yake yi kawai ba a yin sa da wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ko kana da itikadin yana da albarka sai dai yi masa addu'a wannan ba laifi ya yi masa addu'a amma wannan tahniki zai sa tabarruki ne haka bashi annabi eh eh eh eh wannan ba inni wa izu haka ko zai ta mini shaytan da rajin ba za ka yi masa addu'a wannan ya yana karami ya girma A nan sallallahu alaihi wasallam yana yi wa sa hasan da Hussein addu'a ko da yaushe ko izu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma duk wannan ba laifi kuma za ka iya cewa wani ma ya masa addu'a wanda kake tsammanin a salaha tare da shi aski ana yin aski a yi sadaka suna ce a yi sadaka da abin da yake awon wato awon gashin to sai dai ba wai umarni ba ne na cewa sai an yi haka ɗin idan ka an yi masa askin sannan kuma aka yi sadaka da abin da ya sauwaka ya yi ba komai eh. Eh. sa suna kuma ka ko ba a haife shi ba ka sa masa suna tun yanzu ma yayi cewa sai ranar ta zagayo sannan wani sai ta boye boye suna ya ya me aka samu an sami yaro ya sunan shi a na dai kuma ba wai ba ya yana nan a ransa amma wai bakwai ba ta zo ba saboda sai ran suna sai ta boyewa to wanda ba ana iya kiran yaro da sunansa ma tun kafin haife shi eh kana dan saurayin ka dan matashin ka kace ce kai abuwa ne kamar ga sanan abu A ba udin ga sanan da yawa zubura ga eh, shi abu kaza ne abu kaza ne haka zai ta abu umar ne ina umar din kace ce a tukunne kunne dai to kaga tun kafin a haife shi ma an san umar din ana ganin sa ce to umar ne ce eh shi ne haka ba sharadi ba sai sai a sai lalle ba a ambata suna na'am ba a masa yankan suna sai sai fi yau misabe fi yau misabe ihi yinin sa na bakwai an ce yinin sa na bakwai kaga za ka kirga yini ne saboda kan aka haife shi da azahar ranar alhamis kaga ran laraba da azahar ran laraba yinin sa na bakwai kenan sai a yi suna ba inda ake ba a kirga yini sai da lokacin da rana ta faɗi yanzu kamar aka haihuwa yanzu kaga asabar ta riga yinin asabar ya tafi saboda haka ranar da za a yi masa sun ci ranar asabar saboda za a fara lissafi daga gobe ne kuma saboda za ka fara lissafi daga lahadi litinin biyu talata uku laraba hudu alhamis biyar juma'a shida asabar bakwai kaga yau bisabihi kenan to amma idan an haife shi kafin faduwar rana ko da safe ko da rana ranar abin nan a sabar kamar yau aka haife shi bayan azahar ko kafin azahar to ka tashi da wannan yinin zaka lissafa ba za ka share shi ba yawanci share shi ake ba a lissafa wani za bayan asuba ma aka haife shi amma ba a lissafa bayan ya cinye yinin gaba daya tun rana bata hudu bayan sallar asuba aka yi haihuwa to amma sai ki lissafa yinin sai ya fara a sai fara lahadi daya saboda kaga sai asabar ta zaga yake a wannan kuskure idan asabar aka haife shi da rana kafin kafin faduwar rana to zaka lissafa wannan yinin in ka tashi zaka lissafa asabar daya lahadi biyu litinin uku talata hudu laraba biyar alhamis shida juma'a bakwai saboda ka a juma'a za a masa yanka wannan shi ne fiyo bisa bi'i wasu suna faɗar akasin haka amma dai wannan shi ne sahihi kuma idan namiji ne a yanka masa ƙosassun raguna guda biyu masu kaho in mace ce a yanka masa ɗaya in ka yanka biyu ɗaya ka ce na uwan ne ta ci nama ɗaya kuma na hakika da yayi ba komai wato an yanka biyu amma ɗayan ba na hakika bane na hakika uwar ce an ba wannan dama a shafi sunna in ya samu in bai samu in ma duka ban samu ba za ka yi sai ka hakura in ya samu inda hali wannan ita ce sunna sai a yanka wa mace ɗaya namiji biyu haka abin sallallahu alaihi wasallam yayi wa Hassan da Husaini hakika wannan ne abin da ake yi na na hakika na'am idan idan ba a samu a wannan satin ba sati na gaba aka samu sai a yi ba komai wasu suna cewa ana yi wasu kuma suna cewa in ya wuce sati biyu shi kenan sai a hakura wasu kuma suna cewa ana yi ko da eh? Eh? a'a suna ai bai da walima aure shi ake walima da larabci shine ta'amul ursi abincin angwanci shine shine ma'anar walima da larabci ta'amul ursi eh, amma shi ita haihuwa ba ta da wani walima sai dai kawai in kana da hadi kai abinci aka ci wannan ba wani amma da ba sunan sa walima ba eh. abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi